Filin mata. Filin mata. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar a cikin sabon shirin namu na muhawara wanda muka raɗa mishi suna filin mata na studio kalangu wanda ni rakiya arimi ke gabatar muku da ita filin mata na studio kalangu wani fili ne na tattaunawa wayar da kai da kuma jan hankali inda muke gayyatar masana su zo su ba da amsa akan tambayoyin da ke ɗarme muna kai a ƙasar nijar ana la'akari da iyali tare da aure a matsayin tushen halitta da halin kirki na 'yan adam wannan shine yake girke a dokar goma sha takwas. a sakin layin farko na kundin ƙasar Nijar. Sakin layi na biyu kuwa yana ɗauke ne da cewa jiha da kuma hukumomin gwamnati suna da nauyin kula da lafiyar jiki tunani da halin kirki na iyali da dai sauransu ma'ana mahimmancin da aka ba wa iyali a cikin kundi ya huce yadda ake tsammani inda sabilin haka ne zaɓin batun wannan matsayin za a damu da yin nazari doka da ke kula da iyali a ƙasar Nijar musamman ma a lokutan shari'a wani matsayi ne mace take da shi ka'idodin doka da ke kula da iyali a ƙasar Nijar yadda za a ci nasara idan kun kasance mace amsa tambayoyin nan muna tare da madam nargungu hawa malama ce ta makarantun muhammadiya domin ba mu haske bisa kan inci a cikin addinin islama barka malama hawa eh, muna tare da kuma malam sani abdulkadiri isufu majista ne kuma mahukunci ne na gunduma ta biyar na nan babban birnin yamai barka malam mm, sani Incin iyali a ƙasar Nijar ana gudanar da shi ne ta hanyoyin doka masu yawa galgajiya addinin Islama da kuma zamani. Incin a addinin Islama na ƙoƙarin mamaye incin galgajiya kuma ana aikata shi a duk shari'a shari'ar iyali. aure rabuwa gado da dai sauransu yawancin aure da ake ɗaura su a galgajiyance wannan incin shine ake aiki da shi incin zamani ko na aiki ne a kan ma'aurata da suka yi aure a meri sai dai a faɗar masana da muka samu tattauna da su yawancin al'umma ba su san ba abubuwan da ke rataye a kansu wannan kuma rashin takarda mai ɗauke da fikuhu ne bugu da ƙari mata da maza ba su daidaitu ba a cikin dokar iyali kora ko kuma ƙaryatawa shine dama da maza suka samu na rage ƙarfin mata za mu ƙoƙarin gano cewa da tsaro ko ba tsaro ga mata a ganin ma'aurata da suka yi aure a galgajiyance ko a meri. namiji yana da 'yancin biskan mace ko ina mace bai da gaskiya ko ina su dai yankin na malamai mace bai da gaskiya namiji na da gaskiya shi ne ko yaushe ne ko dare ne rana ne shi ya tashi kora zai yi in ka ishe shi sai ce maka tashi kaka kai ka ni wuri sai ka ga mutum yana tayya yana dawowa tun armin bai rabu ba kamar bai rabu ba amma bai gidanta yana tayya tana dawowa vraiment wannan yana sa mata suna wahala suna wahala gaskiya ina so a ce akwai takardar da yake ba mata su ma inci su samu nasu na kansu eh mana tun tunda bai mace wa Allah ma ya girme ta shi bai kamata ba a ce durar da mutuna ya tashi kamar ba sun so juna bane suka armi juna amma in ya tashi sai ya ce ta yi gidanku bai yi ba mana da kwai ciwo ko ba ko ba gare ka bane ko dan uwanka ne ko kananka ko wani abu in ka su namiji ne suke ba gaskiya sai fasil mace ya samu gaskiya ina tsoro ko na ta association islamic ina da gaskiya a shi gaskiya shine nake tsoro tunda ko association islamic an kai mu in kai karamin shi kai ne zaka samu karya to shine yake samu tsoro Madala malama kun dai saurari wasu ra'ayoyi zance da mata muka samu tattauna da su a cikin gari. Malama shin ya kamata e, mata wa'anda suka yi auren gargajiya su rika ɗarɗar ga cewa suna cikin rashin tsaro don ba wata takardar tsaro ko kuma in ce shari'a da za ta kare mata? Alhamdulillah rabbil alamin salatu wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sai dai ku yi hakuri da hausan nawa <laughs> eh, abin da za a cewa da mamaki na ji ta ce wai babu takarda ga musulma to allah allah su ta'ala ya baki kur'ani gaba daya ya ishe ki kuma wallahi mata don ba mu san kima kanmu ne ba muke cikin hali lokacin manzo allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata mace ta zuwa na gidan sai ya haka dai ya ce mata ita ma ta tahiyyata haula ake ce mata ta tashi ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ci ga kukan ga abun da ya kawo ne dakin bai kai haka ba girma ummu ummu na uwanmu Aisha nana Aisha radiyallahu anha ta ce tana cikin dakin tana shi ana kuskuskus mai ba ta san mene ake cewa ba nan da nan aka sabkar da aya mai jan kunnuwan irin wa'in mazaje masu cewa daga yau in ni abun ganki kin zame mini kaman bayan uwata ko wani abu haka nan da na aya ya zo ya kawo mishi duk jan kunnuwa iri iri iri gashi na Allah sai ya zo ya jejera su shine ake ce masu suratul mujadala mace da ta zo ta yi jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasko lokacin nan babu effective mom e, e, e, shari'ar da aka yi wannan da ta zo ta ce labudda sai ka samo min mahuta fuskan ga halina na na suwa ya dauke da yarin tata kuma gashi nan yanzu yanzu ya ce ya sake ni ina zani manzo Allah ya ce wallahi sallallahu alaihi wasallam ce ni dai yau da kai ban da amsan da zani baki ki yi hakuri ta ce ku ita hakuri ne ba ta yi ta yi ta yi ta yi nan nan nan sayan su nan ta inji ba eh, nasara aka kawo mata mafuta mahuta ciki to lokacin ma da babu shi balantana yanzu ga kina an kammala alkur'ani an baki musulma kun ba jiya ba jiya sai a ce babu malamai da suka yawa yau ko ina ko ina an bubude muna ko ce ko daga gidanki ma ga wasu ga wani abu haka mata wallahi mu tashi mu tashi mu nemi mu nemi ilimin nan na addinin mu tunda ba wanda ya dewutar da mace kamar Allah subhanahu ta'ala yanzu muna da daman wasu kin ga babu abun da ba mu kallo ciki me zai hana ki kita ki ga yanda ake ake rayuwar cikin gida mhm. menene shart menene shartin zaman ki na armi menene kuma iyakan mai gida mai gida yana da iyaka ba ca an kai bin mata mu mun zo ne mun zamna haka mai gida ya yi inda ya ga dama ya ta juya mu a kuma Allah ya bamu abin da Allah ya bamu kuma ni ban ga ba da wa zan mu raba shi Allah ne ya bamu kin gane ko in Allah bai bani ba sai a ce min isoran Allah mm-hmm. ko ko a ce wance wallahi wanga abun bai kamata ba to wanga Allah ya bani fuska Allah ya bani kuma wallahi sai in alfahari da kayana ba wanda ya isa ya amshe shi ba mm. um, malam sani abdulkadir zan zo bangaren ku matan da suka yi auren galgajiya ba su da wani takarda da ke kare su akan harkar shari'a um, na gode dai da kuka bani magana bisa wannan hili eh, mata suna da yanci da suna da kariya da yawa wanda gare su a ah, hanya mashara'anta to matsala bisa zuwa bisa zuwa da yawa bisa san ba ana zuwa ana su a kare ke. ko kuma suna tsammanin in sun tahi shi namijin kamar yadda ta haɗi wanda yake ta kullum namiji shi yake da gaskiya ba haka nan ba ne ko kuma suna tsoro su je justice sun yi so su ta association islamic inda suke cewa nan ma namiji shi yake da gaskiya eh. da gaskiya ne namiji shi ke iya kora mace yayin da ake ce na ya tashi yau ya ce ya saki eh, amma dai mu ba daga ya zo ba ya ce ya saki mace muke ba shi takarda ba su da yawa suna zauwa sai sun zo a ba su takarda duka wa'ansu ma'aikata ne wa'ansu suna da abu takardun na sakin da za su ajiye a wani wuri don saboda wata wani eh, hakkin su da suke so ya huto ko kuma su soke na wajen macen wanda ake bata saboda su kenan dole sai sun zo sun ɗauki wannan takarda wanda ake ce ma repudiation shine eh, me yake da suna yancin da namiji gare shi ya kashe arme shine repudiation to mace ita bata da wannan yancin amma dai tana da Eh, 'yancin ta zo ta ga shi ta ce mata ita ta ce ita ma ba ta son namiji aure inda har tana so ta yi shi ne ake ce ma demand the divorce divorce shi da ne nan da ake yake bambanta da repudiation divorce divorce shi sai abin ga eh, koti ta yanke hukuncin arman wannan daga yau ya mutu shi ne ake ce ma divorce mhm. amma repudiation namiji daga ya tashi yana iya zuwa wurin juje a bashi a ba mace takarda ya sake ta amma nan ma kwamandan ce da sharɗa fasikai in akwai yara in akwai yara ban ma ba da takarda tunda doka ta ce in akwai yara in dai namiji ya zo ko kuma ma aka kashe arme kai alkali ya kamata ka duba ka duba yaran wannan wa zai rike su a cikin su kuma in wurin mace suke in ita za ta rike su ka duba ka gani nawa ya kamata a bata don saboda ɗaukan nauyin yara saboda abincinsu mm-hmm. eh, duka dai abinda doka ta ce abinci ne tunda wani eh, wani sutura da wani magani wannan shi dole ne daga ta ya dole namiji ya je in bata je ta zo ta faɗi a kuma da ƙarfi ma sai a sa shi ya je ya ɗauke an shar sirtu na lahiya dai mm-hmm. na kaya eh, general ma ba su zauwa su ce wani kayan sawa na yara ko wani abu a cikin wannan fansiyon alimantarkin da ake bada tsammani suke hadda shi ne amma babu shi a ciki kawai shi abinci ne fansiyon alimantar kamar yadda sunan shi na abincin yara ne ko nawa ne shi abincin yara ne ake badawa to madalla mata da dama na kukan cewa ba a ɗauke su ba da muhimmanci a guraren shari'a wasu kuma eh, don ba su da kuɗi ne hakan ke sa su ba su zuwa shari'ar sai mu saurari ɗaya daga cikinsu Na san da yana nyame, amma ban san ta wani bangare yake ba. Ban san ta yadda zan yi in nemo shi ba. Ban ma san ba inda yake ban da lambar shi, ban da komai nashi. Don haka na gani ya ishe ni ya ishe ni. Lokaci ne ya yi in ta in nemi takarda ta saki. Yau shekarar mu guda da 'yan watanni ba kodala da yake aiko muna mutanen gidansu ba su ba mu kodala ni ce dai da dangina nake samu ina yin sana'a ina sai da wasu abubuwa ina samun daloli na ina ce da iyalina a haka 'yan kotu sun ka ce in kawo takardar shi ta zama 'yan ƙasa ni da ban ganin shi ta ina zan samo shi madala malama eh, mine ne ganin ku akan yadda ake yi wa mata a cikin waɗannan hanyoyi na harkar shari'a yanzu mata in problem kin ya zo haka sai a sake ta ita daya da kudin taksi da kaza abu abun yayi mata yawa dai wato kuma ita dai ce a mijin ba a zancen shi kuma tun da mhm. yanzu shi ko ita kamar ya ta yi ma ya barta ne kenan dole sai yan uwan ko mhm, mhm. ina suke wanda suka tattara juna suka zo wajen fati a armi haka ne hawi paske komi komi cikin abun gan namu cikin addini addinin namu a tsare ke. Mhm. kenan komi yana da manuhashi kin ga masu zuwa wajen arman nan wanda ake cewa shuhada shaidun arman eh, kuma abin da ba mu sani ba shine duk wanda ya taka kawo shi ya zo wajen fatiya armi ba shakka an rubuta shi wajen shaida mhm. kenan duk wa'annan kin in an ce an samu mushkila cikin gidan arman nan su ne ya kamata su sai su yi sulhu kinan da ake cewa mhm. wasulhu don ka wasulhu khair da ake cewa kenan ya kamata kuma cikin su a rasa mutum guda da zai zo ya baki hakuri ya bala ya baki goyon baya ko a nemi mijin ina yake ko an baki ko kudin taksi na zuwa wajen justice parce que duk wannan na akwai lokacin da mace kin sha taksi kin ta komo yalla juji bai zo ba kuma ga hara misali juji an ta an ini monsieur le juge bai zo ba ko monsieur le juge ya ce to kin zo yanzu yanzu kamar yadda aka ce mata ta yi ki neme shi ina za ni ganin shi mhm. ina za kuma duka wannan ma kuɗi ke yin shi kuɗi to ga ta nan da nauyin yara rishin lahiyan yara na nan akwai dai problem da yawa kenan mu duka ne al'umma duka gabata ya kamata gaskiya mu san da ciwon mace na kowace mace ce mhm. in ma ke uwan mijin ne ya kamata ki tausaya ma wagga ki wagga ba kowa da aka kawo gidanku aka aji ke tun da ba baki haka na ba gobe akwai naki ma suna zuwa wani waje Allah subhanahu ta'ala kuma cikin adalcin shi sai an baki dan da nake ma ki gani ko abun inda ciwo ko yaya ne mm-hmm. to malam sani abdulkadir mahukunci kuke na gunduma ta biyar me za ku ce akan wannan al'amarin kun dai ji ɗazu abin da matan nan ta waɗi ta tahi ma kotun kuma aka ce wai ta kawo katin mijin alhali kuma mijin ma bata ma san inda inda yake ba to ban san ba wani alkali ne ta gani kuma ban san ba menene ya faru ban san ba kwana kin da ta yi mijin nata eh, bai ganta ba wani lokaci tsawon wani lokaci ne ta yi da ya yi ta yi ya barta a shekara ɗaya da rabi ta ce ok daga amma dai abin da na sani shine eh, eh, in ta tahi justice in ta ga alkalin inda hashi ta gani kuma mutumin ba ta san inda yake ba mm-hmm. yana iya cewa ta ta kawo mutane wanda kamar yadda ajiya ta faɗi mm-hmm. tana iya zuwa ta kawo mutane wanda suka san eh, an yi arma ko kuma wanda suka san masaniya bisan a bisan situation kin da take ciki bisan alhalin da take halin da take ciki duka tana iya kawo su a buɗe dosi a saurare ta a rubuta su wanda za ta kawo kowa za ta kawo ko 'yan gidansu ne za ta kawo za a saurare su ita da kanta amma 'yan gidansu ne za a saurare su a buɗe dosi me yasa da basu ba ta iya ba a iya ba rike ta hal badan ba daɗe babu armi babu babu mishi kun babu armi mhm. kenan dole a sama mata mahuta mm. a raba ta da wannan mishi ita mata ta ta samu haka ake yi to kenan ban san ba alƙalin da ta gani wanda ya ce mata sai ta kawo kati wataran in suka zo suna ganin mutane da yawa su ba mutum guda ba mhm. kan ga alƙali yana da tsawo wani lokaci wani lokaci ba ma shi kake gani bai gaya ma magana sai ka ce kai ka ga abu an gaya ma haka wataran wanda su ake aiki ne da su suke ba su magana an sun ga kaman abin nan kinne su kuma sai su ga ya isa haka nan mhm. kenan sun je ma haka nan alƙalin zai ce musu sai su tahe su Mm. kenan zance kati akwai shi na kawo karti babu wani a kawo karti a tsarar al'armi mm. babu a kawo karti spectator ba ta san ba sunan mijin tana yiwa ba ta san sunan shi ba ko kuma ba ta san sunan uwar shi da uban shi da wani aiki da menene suna so su samu duka tana bisan shi mm. shi yasa aka ce tana yiwa ta kawo karti amma dan sa arme mutum ya tahi bayanan to in bai zo ba eh, in bai zo ba ba a same shi ba kenan haka za ta tsaya babu arme kuma arman nata akwai ba haka nan ba ne justice ba haka ba take aiki dole ta sama mata solution sinon shi shi ma ya da daini da justice wanda shi ma kuma laifi ne a kan shi in ka ki yanke a shari'a mutum ya zo wurin ka yi kaman ka amshi karan nashi ba shi ma ne ake ce ma da da justice kenan kai ma kayi laifi ana iya hukunta ka bisan wannan mm-hmm. kowane irin hanyoyi ne ya kamata a bi domin samun mafita a wajen harkar shari'a tunda wani bi wasu ba su sani ba so su su zamna ko wani ya rada musu abin da ya ga dama a can wajen ku eh, kuma hallau ba haka nan ba gaskiya ne amma wani abin da ya kamata mace in dai ta zo gomi za ta yi ta yi kokari ta ga shishkin shishkin mm-hmm. da ta gan shi abin da ya gaya mata ta kamata ta yi aiki da shi parce que ma suna zuwa association islamic aka ba su takarda sai in mun zo in mun sake sai su ga kamar jirgin halau ya shiga bayan miji paske ya ce takardar da aka ba su association islamic ba ta yi ba ran suna zuwa mutane akwai maza masu yarda su je association islamic an yi convocation su in sun tahi aka ba su association aka ba su divorce ko a ba shi guda shi sai yarda mhm. ya ce su ta yarda a ta armenia mutu wani babu wani matsala amma an hal shi ya ce bai yarda kuma shi bai je ba ta zo ta kawo mushi ran sai su ba su papiye su ba su takarda ta rabuwa sai su ce su kai wa mijin tun tunda ya ki zauwa ka kai mishi ka ce an raba arme wata rana ta zazzage su a can kuma daga can hallau ya zo justice ya ce ya je daga can association islamic yake an saka mishi mace kenan bisa wannan abun dole mu buɗe dosiye a musu dosiye a raba arma a mhm. justice a yi divorce wanda ake cewa kamar a ce daga yau babu arme tsakanin kun akwai ɗiya diya ɗauki matakai bisan ɗiya. Mm. haka ake amma dai akwai hanyoyi da doka ta hudi duka arme arme akwai doka wadda aka rubuta da doka kuma akwai eh, al'adu al'adu sun yi yawa a harkar arme mm-hmm. in dai doka ce arme na wanda suke ma arman galgajiya ba galgajiya ba alamai wanda na code civil mm-hmm. kamar na zamani ko mm-hmm. Eh, arman zamani to mhm. don ka in shi ne ba dole sai ka je tje tribunal de grande instance ake zuwa in shi ne su suke connected na an na galgajiya ne shine ake zuwa cikin komin da wani ti e, da tribunal instance. Hmm. amma in dai hal arme ne na zamani shi dole sai ka je tje a yi application code civil Mm, abi ita duka akwai ka'idodin su a cikin amma arme na gargajiya shi ka'idodin shi ba a rubuce ba suke mm-hmm. tunda an ce akwai doka ta ta ce duk abin da ya shafi arme a ƙasa a yi applican kutum na mutane kenan galgajiya mutane mm. amma yanzu tunda mutane musulmi sun yawa a Nijar duka sai al'adun suka zama kaman guda suka zama kaman arman kamar musulunci ne ake musu aplike akan kutumkin na kowane irin eh, wurare amma wannan kutumkin shi ma ba mu ba ne haka kuma ba a rubuce ba take ita mm. kenan dole shi yasa doka ta ce mu nemi wanda suka sani su kuma su ne ake ce ma asosiyar su ne suke zuwa su zamna kusan jiji yana ce musu ya al'ada wannan mai ta ce akan arme su ne ake ce ma asosiyar su ne kuke gani a cikin justice wanda suke aiki tare da jiji ana shari'a da su. Tuma da sai kuma mu saurari tarihin Maryama Umaru da ta yi aure a shekaru 24 kuma ta rabu. da wata babbar gwagwarmaya ce Maryama Umaru ta samu takardar ta rabuwa a Association Islamic bayan wani auren soyayya da ya rikice a kan kudin magunoni juna biyu da ta ɗauka watanni uku da aure. In ta ce gashi ina da matsala da mijina fiske shi ke bai kamata ba ke amarya a ce kina da matsala da mijinki. Don ka sai na boye ha sai da na aihu na aihu har na tafi gida na ya arba'in da komowa ta duka ko sati ban yi ba kuma ya kara tafka mana wani kashi. Kyo yaro yana kuka ya aka yi ban rike yaro yana kuka. Da safe na ta na faɗa ma babana don ka sai ya ce to in bari in in ya ƙara sai in zo in haɗi sai ya kira shi mashi magana to Allah da ikon shi kuma sai shi baban nawa sai aka rike shi likita yana bisa gadon likita kuma sai ya ƙara ya bige ni to a wannan lokacin ban ita an ci ma baba na ki gashi an bige ni ana nan ana nan ha Allah ya mashi cika don kada Allah ya mashi cikawa na ya hakuri ne ta zama haka nan yanzu akwai wata ran da sahe za mu tafiya mu kai yaro awo kun gare da sahe ba ci abincin kari sai da in yi deburi in ba kai na abincin kari kwai kwai aji sai na ɗauki ɗan kwai ɗa biyu sai na soya menene ake na ci mashi kwai ne nake soya yunwa ke shi tun zamu taya mu kai yaro likita ban da ƙarhi daga nan kuma wani kashin kuma ya ƙara zawa ya ɗauki kwai ya zubda haka nan na ɗauka na rama san kwan na ci abuna yanzu don ole da ya aje ni likita sai ya kawo ni gida ya aje aka kira shi aka ce lahiya wance ta zo gida tun da dare sai ta eh kyo ina mashi rishin kunya sai aka ce to haka nan ne bari a kira ubanni na maza aka ce bari a kira su anfanu zai kute mu duka biyu su uku suka taru suka ce baya da gaskiya latijawa aka tashi aka koma muka zamna ya ƙara kuma sai na hito set fasi uncle gidan da ya dar mana armi shi ya bugun gaba ya ce zai mai ni gidan shi amma idan ya kara zai raba zai zai kashe arma yanzu in ya kara ki ina ce mashi ba ka san tonton ya ce kaka bige ni ba eh je ki hada ma baban naki na je na bige ki na ce masu ba ni komawa na ce ni na sa abin da nake vivir cikin daki na ana zamna ana zamna haka na har aka yi wata shida ina gida na ce bai iya kai mashi convocation fiske kashi zai bani ku dai daga haka n'a naka agama da police sai muka taimaka kai mashi convocation Maryama Umaru bata samu tarbo ba na musamman a Association Islamic duk da wahalar da ta sha kuma take sha yodan yana baki kashi kike so ki kashe armanki na rance da Allah haka suka ce mani gobe ki ma Allah ya tambaye ni dan yana baki kashi kike so akwai abu da ke mashi yake baki kashi hmm? ji kike in baki da arme ke wata ce da ke sai na kashe ki sai dai in yi kasan ki haka yake cewa akwai da ban kashi wallahi sai da ya dauke ni kai ni likita na ki hodi wai dan dai a ruha ma juna asiri dai sai suka ce mana eh ayran nan bayan na tahi ya dawo ya ce shi ya ma fasa bai son kudin arman shi arman yake so kenan in koma ɗaki na nace wallahi ni kun ban koma ɗaki na suka ce mani to ke kullum in kika zo ke kadai kike kai kara wani kika kawo kara shi bai zauwa ya ke so miki shari'a ke kadai ki bamu ba mu wuri ina kuka zan hita mai gadi wallahi wallahi mai gadi na gode mashi Allah ya saka mishi da albarka shi ya zo ɗauka kujera sai caya malam yarin ga ku saurare ta ce ta kai wata shida tana zauwa gidan ga ni ban taba ganin wanda ke kai kara ba kullum ita kare ke gani sannan suka tsaya ya aka yi na ƙara masa rakwante babanki yana nan ce baba na bai nan ya rasu amma akwai wanda ya mama mana armi suka ce to gobe ta yi dawo da ke da wanda ya dar mamaki armi na tahi na kira tonton kina na ce mashi an ce mu gama association islamic wallahi muka gama association islamic ka yarda a bata takarda ya ce na yarda sai fa kai sun ce ina takarda take ku bani in yi sun yi suka sa kashe suka bani takarda ta maryama umaru dai ga halin kirki da son mutane ta dai na harin gaskiya ba ta yi more da armi ba tun da har tambaya take inda aure ta san haka yake wallahi da ba ta sa kanta yin shi ba mijin har gida ki iske ta in ya zage ta in ta ce mishi ni za ka zage har ce mata ba gare ki nike ba ga ita nike in ta ce wace ce ita sai ta ce mata ga hasana nike uwar tata akwai lokacin da kama ta nan cikin gidan ubanta ya shaƙe ta sai da aka kai ta likita ta kai kwana uku a likita yana neman ya kashe ta ga lokacin nan ne dai kowa ya goyi bayanta da ta zamna gida ta wahala sosai kayan ta samu takarda tunda hatta kai ga ita ya bata takarda ko sun bata ko basu bata ba ita dai komawa dai bata komawa akwai lokacin da hatta yi dai sai dai mata bargara ba ta da matsala yau ba ta da abokin hada tun ta shanta habis kai ga yanzu babu wanda za zaka cewa gashi ita da shi suna hada abun ta bai gama ka da ita akwai taimako na addini gata da san addini gata da ya dauka nauyin kamar yara haka wanda uwayensu suka rabu ko marayu duka wannan ta alhamdulillah. Sai da ta kwashe watanni goma sha biyu tana kai kawo don samun takardar rabuwarta wanda rabin duka akan hanyar Association Islamic ta yi. A yau Maryamu Umaru na da shekaru 38 ta samu miji na gari da 'ya'ya biyu aurenta na farko da ya zame mata tarihi wanda ba ta manta ba. To malama sai in dawo bangaren ku yaya ne mace zata ce a mijina ya kore ni a addinance? addinance miji ba ya kora ta basu da daraja ta yi ta yin nemin gidan uwayena mhm. ah, sai da aka kawo alkali aka ja ayan kur'ani an kawo almahar an kawo a koyar shiryen da aka yi kayan aka arme ki aka kawo ki shi yasa ake cewa ya mata ku sa ya arme ku da darajar ku ba shiga kin kai mishi ba doka in yana eh, rabuwa da ke kuma rabuwa Allah ya kawo shi ba don Allah na son shi ba ba a son shi abin da ake cewa ka extreme yana da kalilan ne cikin rayuwa haka a ce an zo wajen rabuwa yana zuwa a akwai lokacin da dole ne in an ga zaman ba ya yiwa akwai akwai vraiment me yake da suna sai plusieurs étapes je sais pas mhm. comment kahin a zo wajen abu mm. sai da eh, sai da bayan kin yi mata wa'azi wai ka yi mata wa'azi ta shi ka zo ka yi mata karantin ka sa ta karantin kamar ka maida ta kamar dai baka haraka ta maida ta gehe mm. lokacin kun bayan wannan kuma ka kawo mutane daga wajen su daga wajen ku aka yi nema a yi sulhu civilization ta ba yadda ake gani kai sai ki zo ki ce mota na waje tattar kayan ki bayan son an gane ki wannan ba islam bane ba ba islam bane ba masu yin shi kuma su daina kuma su tuba mm-hmm. kuma masu yin jiya su yi nadama su komo wajen Allah subhanahu wataala don da Allah shi ba a zalimin kowa ba ne ba yana nan yana shirin ku ba don kahi ni karhi daga abun karhin jiki ba ne ba kawai shi kenan mace ta zame maka takalmi ko hula ha ni yanda nike sauya hula haka nike sauya mata baka gane wace ce mace ba kusan wani bi mm, namijin shine bai san wa'annan ka'idodin da addinin islama ya zana ba sai ku ga ya kori mace to ya cancanta da tabar gidan tunda shi bai san ka'idodin ba wani bi ta zamna ya kakan yi ya mata wani walakanci daban irin wannan al'amarin ya ya kamata mace ta yi ya kamata ta zamna ta yi ta cin walakancin da take gani tare da shi alhali shi bai ma san ba abin da addinin islama ya hori kenan ba musulmi bane kenan tun can problem king bai nemi ilimi ba musulmi eh kamar yanzu an zo an ana neman yake da armi mhm. yana yake aiki wanda je ne wane ne da wane ne baki tambaya ba musulmi ne mhm. yana yana aikin musulunci ya yi karatun kur'ani kamata yi ga duk yadda ake ake test shi ma a mada a mishi test k'a a mishi arma a bashi kin tashi ki da yake arma haka da aka ce mhm. me ya kai da daraja da tsada kawai don shi baki san ba ma ba ya sallah bai san komi bai san ba ma wane ne Allah ba bai ba Allah girman shi ba kenan ca yake yadda yake sayan takalmi haka yake sayan kamar ya sayo ta yayi kenan shi yasa yake mata wulakanci ba a koran mace addini bai ci a koran mace ba kuma ba a koran mace kuma sai wannan ma muna ganin shi akwai lokacin da muke ce a ah, Allah ya ce kake hita hita daga cikin gidan amma abun da zai gwada mata cikin gidan kai maza su ji sura Allah kuma ko wallahi sura ga ta ishe su suratu talak kamata yayi ko mace ko wace mace ki haddace shi ki karanta shi just do fashi ne ba wani abu mai yawa ba karanta shi ko da an france ne kin dan samu ah, wani abu sai fure ko eh, faransai ba ya kawo muna yanda qur'ani yace amma da kin dai samu wani abu an mai aka ce shi yasa hin yayi arman namiji ma yayi nazari ya ga anya wagga da zan dauka ita ce eh, uwa diyana ko yaya ne ka yi nazari ka yi istihara ka yi shura a sa muka addu'a haka ne malama kamar yadda a cikin suratul talakin ya faɗa cewa ya cancanta mace ta zamna ta yi iddata ta wata uku ko aila uku e, cikin wani yanayi ya cancanta mace dole ta zamna ta yi idda za an kai ta yi haila uku, mhm. ko wata uku ko in ciki gare ta ma sai ta aihu kin gane ko mhm. kuma akwai bayan yana cewa kakku mata kusa musu kunci cikin abun ga daidai duka wanga shi yasa ya kawo ya ce akwai al'ummomi da yawa da suka wuce da suka ki bin umarnin Allah ya ce kuma ga yadda ya halaka su cikin surar guda don a ja hankalin mu ne to malar zuma na da kika ce wani dai ne wani minista ne bai taba zuwa bai taba sallah ba kika je kika ba diyanki ke an kika dauki hakkin kanki ke kika dauki hakkin diyanki mm. ya za ta zama kin ga alar ko zaman nan da cikin idda nan da shi ma ibada ce yanda kike sallah yanda kike haji shine wanga ma da kina da ladan shi shi ma da yana da ladan in yayi hakurin ki amma kai ce mata wanda kuke ta a ajiye su a gida su yi su yi idda ko kuma sai an sun yi eh, shi ma yana akwai sharadi a yanzu kenan zamani ya sauya a shari'ance yanzu mata a maza suke <laughs> tsoro kuke kenan a'a akwai ka akwai ka biyu wanzu wanda suna gidan kasu aktelama tara sun kashe mazansu guda yan kashe mata yi to tilasta ta aka ta zamna ta yi idan ita zai ta zamna shi zai armi kun gani irin wannan kenan ba mazan kadai ba ne har da mata kenan irin wannan mu ba ma iya tilasa ba namiji ba mu ce dole zamna ki ita eh, ka ce ka barta dole ta zamna a gidanka sai ta kare al'ada ta zama abin ga tukun kurabu ba ma iya ba wannan paske in aka kashe aka yi kisan kai a ciki hada kai to madalla mm. malama Monsieur le juge, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai yanzu fiye da karni goma sha hudu, Allah subhanahu ta'ala ta ya aje muna wanga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Addini naku gaba da yana kammala na aje muku. Duk ni'imomi da ya kamata in baku kuma na jera muku shi. Kuma Islam shine ne addininku. kuma kur'anin ga shi ya ce mace ta zamna ta yi iddanta cikin gidan miji ko amma kur'anin ga tun da muka hara na ce yana bisa kan wa bisa kan muttakin zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttakin al muttakin sune wasu surka tabbata da Allah na nan yana jiran su point final yawmul qiyama na nan akwai jahannama akwai aljanna namijin da macen mace baiwa Allah ta san da kaddara Allah Allah ya kawo kuma yasa aka ce in zamana cikin gidan mijin in yi idan nan mai yiwuwa ko da yake eh, wata uku ko ko da rana guda ya rage Allah na iya sauyi al'amari zukatan namu soyayya ta komo tun da waje Allah bai nakun kuma wadda ta rahama da kamna da soyayya da komi a cikin ma'aurata in ya giyan nan ina tabbata da Allah subhanahu wataala shine mai kaddara na sa yi hakura in ina son zaman gidan ma san ta kiyamun laili in ta neman gahara wajen Allah subhanahu wataala in zama ba ba don yin banna ba ba don yin banna ba akwai wannan ni akwai wata wata tare tare prosh da mijin ya rabu da ita mu mun sani an gaya muna mai ba a bari ba ko ba mutane da yawa suka sani ba sai muka ce to zamana ki iddaki ta zamana ta yi idda tana cikin tana cikin iddata tana cikin iddan tana yi tana yi har ta zo ta yi rashin lahiya mijin bai sani ba a cikin gida cikin gidan kuma kishi a gare ta gidan ya ta wancan gida ya zo sai malamin da take zuwa karatu wajen ta mijin ma can yake sallah ina yin ko sallah isha ya ta sai aka ce ina jikin wance wance tana lahiya ashe batun lahiya bai sani ba sai da ya zo kuma varisel kun san yadda varisel kenan ya zo ya yi kwansa ta batun lahiya deja nan zuciya sai ta karye ana nan ana nan kai bai yi domuwa ba ya ta yi nemi wa'ancan ki ya nu wancan ki ya ce wallahi shi yana so ya maida matar shi matar shi aka maida arman aka maida fasko mhm. idda ba ta kare ba ka gane ko nan da nan an maida a abun ga izon continue sun sun ci gaba da abu akwai alheri cikin Allah ya gai da mun sani baban zabani da mun sani da mun yi mai musulmi kirki kenan in an ki Allah ya ce ka yi sai dai ka yi daga baya ka ga riba baka sai aka ce je kura ke ko ko don mi a'a sami ina wa atana don shi ya samu dai ga mu dai cikin mu zo cikin zamani dai Allah dai ya kawo mu sauki ya sa kuma mu fahimta da addinin shi baban za ba aka ba mu shakka ne ko shekara muna da wata guda na Ramadan kenan don mutane su komo ga Allah ne kai kai bilankinka ka ga menene za ka samu cikin kurani ko da aya guda ka samu cikin azumin ka ci gaba ka saurayi wa'azi ka ci gaba fasko akwai abubuwa wallahi duk abun da Allah ya ce ma da adam in ka dauke shi cikin wannan kinka ne cikin dadin kanka ne ba na wani ba mun bi Allah ba ba shi za mu karama ma wani abu ba kanmu ne rayuwar mu za ya gama Dakwar hmm, ah? ina da kwan busan shi fasko sai bar ban ce da abin da Allah ya sabko na sani don saboda alherin musulmi aka yi shi inda addinin musulunci babu addini wanda ya shi gyarawa dan adam amma a yanzu ba mu kamar a shara ba amma san ba wace ce a cikin zuciyar ta take da addini da wadda ba ta kama in shi namijin in yace shi bai yarda ba da wannan mu ba ma iya tilasa mishi ba shine na kizancan da nake kenan paske ba mu san ba wace ce a ciki wannan Allah kaɗai ya san mu yake cikin zuciya mutane kowa shi mm. kaɗai ya sani ya ce shi kowa su roƙa <laughs> kuma wajen harobe ina wa bai za su sadu sai dai salki sai normalma ba a sani ba ma suke kayansu mm. kowa bai sani ba mm. ya sake ta su ta yi idda apre a kira mutane su su su in ya zamanto mace mijinta ya kore ta kora ce sai ya ki bata takarda in ta zo ta kawo kukanta yaya kuke iya magance mata matsalolin nata shin za ku bata takarda ko ku shi ya san da ya kore ta kun san akwai wasu maza sukan ce ban son ta ban rabuwa da ita balle wani ya je ya doke ta mhm. yaya kuke magance wannan matsalar sai su zo in sun kawo kukansu sai a kiraye mishin a shi mu ya ce wata ran sun zo suna cewa eh sun saki sai mu ba da takarda ko ba su ce ba mu sai mu ba da takarda in dai ko suka ce sun sake e ni na ce na sake ta sai mu musu takarda a ba shi guda a ba ta guda mu mu rike guda a arshif dan saboda shaida amma in ya zo ce a'a shi bai sake ta ba amma tana cikin gida kace na ana muna neman a sasanta su paske justice ke ma doka ta ce diyan da za ku yi na hware mutane in suka zo mun tilasa muku ku nema ku yi sulhu tsakaninsu tilas ne a wurin juj in mace da namiji suka zo ya nema ya sasanta su tilas ne doka ta dora mishi a kowane lokaci a shaka etap aka ce ya kamata ka gani in sun iya shirya in ka iya shirya suka shirya su su ta ya hi rabuwa to dokar da take tilasta ku cewa mm. in ma'aurata suka zo waɗanda suka rabu da ku sulhunta su ku mm. sasanta su in ya zamanto a addinance rabuwar ta tabbata su suke faɗi su ce ba shi. To za mu zo ƙarshe da shirin namu na motsa jiki wanda ni da Rafikatu Attahir muka shirya. Matsukiji, matsukiji, matsukiji, matsukiji, matsukiji. Matsukiji. kika sa heyi kin ga yadda idanunki suka kumbura kuma dubi duk wannan burdin a jikinki Elwata <laughs> ina zan bullo miki <laughs> daina kuka ki mini magana faduwa kika yi ko ku hari aka kai gare ki kai co na so a ce haka ne mijina ya mini shegen dauka Dumi, duka fa kika ce, tabɗin jam. Ke kuma mi kika yi mishi har ya miki wannan shegen dukan? Kin faɗawa wani? Yaya zan yi? Uban ɗiyana ne fa. kuma in na faɗi ma mutane kamar na tona ma kaina asiri. Me nike shirin ji baki san ba in namiji ya ɗora wa matarsa hannu ya kamata a kai ƙaransa in ba haka ba kullum ya tashi sai ya dake ki kamar jaka. Mhm. Yar uwata ni da kaina abu ya ishe ni mm, amma yaya zan yi ba ni da wani zaɓi. Ƙwarai kuwa kina da zaɓi ke bari in haɗa miki zaɓoɓi ma. Me zan yi ina ya kamata in je? Haba yanzu kika fara magana abu na farko shine ki takardar shaidar likita wadda ake kira certificate medical a turance takardar shaidar likita ina kuma yaya ake yin shi saurara daga mijinki ya bige ki ruga maza ki je likita ganin likita da zai dubi lafiyar jikinki ya yi miki takardar shaidar likita ki je gun lauya da ake kira procurer ki yi karar shi koko don samun abun da gaugawa ki je peji gun 'yan sandar shari'a ki ɗoki takardar ƙara. Kin san sarai ban da hali, na sha abin kuma sai da kuɗi. Kin san na tafi kungiya addinin Islama amma ban samu mafita ba. Kuɗin mi ba ki biyan komi. Akwai kuma hukumar ƙasa da ƙasa don taimakawa shari'a da shari'a wadda ake kira ANAJ da ke taimakawa mata. Kuma in ma ba a saurare ki ba a ƙungiyar addinin Islama. Gwada kuma da ƙungiyar da ke kula da kare hakkin bil'adam ko kuma ƙungiyoyi daban-daban da ke kare hakkin mata. kamar su SOS Fam A fam Victim de Violence. Mijinki zai iya yin kurkukun wata biyu, hiye da hakan ke in gaya miki in bugon da ya yi miki yayi tsanani, ko ma kuma a yi mishi tara. Ce Allah. Allah makwa. In ya nemi yahiya ana iya sassauƙa mishi da sakin talala. Abin mai mahimmanci ma a nan shine yana iya kai ku ga rabuwa. Ana barin al'amarin nan ne a hannun lauyan shi ya cancanta da sanin ɗaukan matakai. Ashe akwai ma inda zana a shaurare ne. har ma a kare mini inci na ni kenan ina zura wannan kuncin kin gani ko amma hattara wai sai in an shaida cewa laihin ba daga gare ki bane har ya kai shiga bango yana iya shiga cikin matakin yanayin masu tayar da hankali kenan ki yi hankali matakin yanayi masu tarar da hankali mi kike nihi kamun rabi da rabi ne za a yi mishi ah na gane yar uwa wallahi na gode gobe goben nan zan ji in fara al'amarin nan don in kare kai kaina madalla Allah ya taimaka a sani mace ba turmin daka ce. kwarai kuwa To masu saurare da wannan shirin namu na motsa jiki za mu naɗe tabarmar tamu a ƙarƙashin taken eh, mahimmanci da aka bawa. iyali wani matsayi ne mace take da shi wa ka'idodi da ke doke da kula da iyali a ƙasar Nijar yadda za a ci nasara idan ya kun kasance mace shine takin namu da muka tattauna mun kasance tare da dam nargungu hawa malamar makarantar Muhammadiya da kuma malam Sani Abdulkadiri Isufu majista ne kuma mahukunci na gunduma ta biyar na nan babban birnin Yamai. ni irakiya armi mai gabatarwa da kuma akan na'urori isa lawali filin mata filin mata filin mata filin mata filin mata